إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 23 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 30 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na ham na 64 kaset na 64 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙe abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad wanda aka ci sani da suna ibn qayyim al-jawziya islam as Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da rayuwa da addini da wa'azi da yaƙi da zaman gida da hukunce-hukunce da alƙalanci da aure da saki da dukkan abin da ke da alaƙa da rayuwa ko manhaji ko tafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ko ya gudana akan shi babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tattara bayanai malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da littafan shi yana matsayin ma'aikacin aikin hajji a ƙasar makka bayan da ya taho daga ƙasarsu ta dimashku Allah ya saka mashi da alkhairi har yanzu dai malam yana karantar da mu khasa'is na yawmul juma'a abubuwan da ranar juma'a take banta da su na falala muna ƙarƙashin falala ta talatin da ɗaya wacce ya mana bayani a kanta ta talatin da biyu amin wacce ya mana bayani akan hukuncin haramcin kadaita ranar juma'a da azumin nafila yana kawo mana bayanai daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana yin azumin nafila ranar juma'a zamu tashi inda yake cewa وروى abbas annahu Kana yasumuhu wa yuwazibu alaihi Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa. manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance shi yana azumtar ranar juma'a wa yuwazibu alaihi kuma yana dimantan wannan azumi baya fasawa wa amma alladhi zakarahu malikun fayaquluna innahu muhammad ibn al-munkadir wancan da maliku ya ambata cewa ya riski wani daga cikin malamansu yana yin azumin ranar juma'a kuma yana kintatar juma'an ne al'imamu ibn al yake cewa malamai suna cewa muhammad ibn munkadir ne wani daga cikin manyan malaman tabi'ai wanda ya rayu a ƙasar madina waƙila wasu kuma sun ce sufwan safawan ibn sulaimin cewa safwan ɗan sulaimin warawar di an safawan ibn sulaimin an rajulin min bani jushame annahu sami'a aba hurairata radiyallahu anhu ya ƙulu daga wani mutum a cikin banu jushmin daga wannan mutumin ya ce ya ji abu huraira yana faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawmal juma'a wanda diye azumin ranar juma'a kutiba lahu asharatu ayyamin gurarun zuhurun min ayyamil akhira. za a rubuta mashi ladan kwanaki goma masu haske farare a ranar alkiyama cikin ranakun alkiyama la hunna Ayyamu, duniya ranakun duniya ba su kama da irin waɗannan ranaku na lahira ba wani hadisi game da ake gani karara hadisi ne ba ifi jaba kuma wannan mutumin da aka ce razulun min bani jushamin to ba a san ko shi waye ba da aka hadisi ne mai rauni ba zai zama hujja ba malam ya ci gaba da cewa wal aslu fi sawmi yawmil jumu'a annahu amalu barrin la na minhu illa bi dalilin la mu'arid lahu malaman suka ce kar mu manta duk waɗannan maganganu ana ɗauko su ne maganganun wane ibnu abdul barri ko wanda yake bayyana mana wajihin magana imamu malik in muka tuna ibnu abdul barri shine ke ta kawo waɗannan maganganu to a ƙarshen maganarsa bayan da ya gama kawo waɗannan sai ya ce asalin azumin ranar juma'a aiki ne na ɗa'a da biyayya Allah wanda bai zai yiwu a haramta shi ba ko a ce kar a yi ba sai an samu hujja lafiyayya ta zo ta hana ƙult ni malan ibn sai na ce kar sahal mu'aridu sihatan lamata ana fiya Albata, to wannan abin da kake nema ya kai ibn abdul cewa a samu dalili wanda zai hana yin azumin juma'a bayan asalin shi halasci ne wanda zai mu'arada da wannan halascin to an samu daga kwanta da hankalinka an samu kuma dalili ne ingantacce wanda la mata'ana fiha babu yadda za a soki wannan dalili albatta da ɗai babu yadda za ka soki dalilin da ya zo ya haramta yin azumi ranar juma'a fafis fi sahihaini an muhammad ibn abbadin qala sa'altu jabira a cikin littafin bukhari da muslim daga muhammadu dan abbad ce na tambayi jabiru dan abdullahi ana ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alaali wa salama an siya siyami yawmil juma'a da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana azumin juma'a qala na'am jabiru dan abdullahi ya ce da gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana azumin juma'a wannan hadisi kamar da malam ya ambata al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi sahih an muhammad ibn abbad qala a riwayan al-imam muslim wanda ya kadaita da wannan lafazi daga dai wannan tabi'i muhammad dan abbad yace sa'altu jabir ibn abdullah wa huwa yatufu bil bayt na tambayi jabir dan abdullahi lokacin da na gan shi a ƙasar makka yana ɗawafi a ɗakin Allah na ce da shi ana ha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama an siya mai yawon juma'a Allah shi gafata malam da gaske ne ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi hani a kan azumin ranar juma'a ƙala sai jabiru ya ba da amsa ya ce na'am ƙwarai kuwa wa rabbi hazihil baniya na rantse maka da Allah ubangijin wannan ɗaki na Ka'aba wa fi sahihaini min hadisi abi hurairata qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce, na ji ma'aikin Allah na faɗan cewa la na ahadukum yawmal juma'a? kada wani a cikin ku ya sake yayi azumin nafila ranar juma'a illa an ya yasuma yawman qablahu sai in ya riga ya yi azumi wata rana yauman qablahu ranar da ke gabanin watin juma'a din ita ce mai kenan alhamis au yauman ba'dahu ko kuma ya yi azumin juma'a yana da nufin yayi azumin gobe asabar to wannan na daga cikin surar da za a iya halasta yin azumin nafila ranar juma'a shine tare da ranar da ke kafin shi ko da ranar da ke bayan shi amma haka nan yin azumin juma'a ita kadai da sunan nafila ko mutum ya kintace ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan hadisi game da malam ya ambata bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi sahih muslimin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzon Allah ne yace la takhussu lailatal juma'a biqiyamin min bainil layali kar ku keɓance daren juma'a da wani ibada na musamman wata ibada ta musamman da za a miƙe cikin dare a yi kar ku sake ku keɓance daren juma'a da wannan wala ta khusu yawmal juma'ati bi siyamin min bayni sa'iril ayyam kar kuma ku keɓance ranar juma'a da yin azumi da sauran kwanaki illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum sai dai idan juma'a ta faɗo cikin wani azumi da ɗayanku daga ciki yake cikin yinsa ma'ana mutum ne ya jero azumomi rana laraba alhamis har zuwa juma'a kamar ayyamul bidi ko yana azumin situ shawwal suka biya ta kan waɗannan ranaku ko yana wani azumi na daban ko yayi bakance ko wani abu makamancin haka ya zama dai ba haka nan kawai ya ware ranar juma'a zai mata azumi da tunanin cewa yana ba ta wani muhimmanci da kulawa na musamman ba ina fata mun gane wannan jama'a wa fi sahih bukhari an juwairiya bint al-harith daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama juwairiya radiyallahu anha tace anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dakhala alaiha yawm al-jum'a wa hiya sa'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya shigo wurin ta ranar juma'a ya tarar da ita tana azumi faqala sai ya ce da ita asumti amsi shin jiya kin yi azumi ne qalat la tace ban yi ba qala sai ya ce da ita faturidina an tasumi gadan to kina da nufin ki azumi ne gobe qalat la yace a a qala fa aftari yace to ki tashi ki kare azumin nan wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da al-imamu abu dawuda hadisi ne ingantacce babu kura akan shi kenan idan mutum ma ya dauki azumin juma'a ba tare da yayi jiya alhamis ko yana da niyyar yi gobe asabar ba to zai karya ainihin wannan azumin wajibi waɗannan nasoshin abin da suke nuna kenan karar jama'a wa fi musnari ahmada an ibn abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tasumu yawmal juma'ati wahdahu a cikin musnad al-imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ibnu abbas yace kar ku sake ku yi azumin ranar juma'a ita kadai sai dai wannan riwaya bata tabbata ba a isnadinta akwai al-husaini dan abdullahi dan ubaidillahi dan abbas wannan mutumi malaman hadisi sun ce ba'ifi ne ba a karɓar riwayarsa ta ka wannan riwaya sai dai ta zama a cikin shawahid amma ita kadai haka ba za ta karbu ba insha Allah wa fi musnadihi aidan an junadat al-azdi qala har ila yau a cikin musnad na al-imam ahmad daga junadat al-azdi Allah ya kara masa yadda yace dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata ranar juma'a fi sab'atin min al ni da wasu ‘yan ƙabilan mu'azdawa mutum bakwai ana saminuhum ni ne cikon na takwas a cikinsu wa huwa ya tagadda muka tarar da shi yana karyawa yana cin abincin safe algada shine abincin da ake ci da hantsi kamar abincin rana kenan mu a wajenmu Faƙala. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mu halummu ilal-gada. ku zo ku ci abinci ma'ana yi musu tayi kenan faƙulla ya rasulallah muka ce da shi ya manzan Allah inna siyamun mu dukanmu muna azumi faƙala sai ce da su asumtum amsi kun yi azumi jiya ƙulna la muka ce da shi sam ba mai azumi jiya ba ƙala sai ya ce fatasumuna gadan za ku yi azumi gobe ƙulna la muka ce ba mu da niyya azumi gobe qala sai ce fa aftiru to ku sha ruwa ku karya azumu qala fa akalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka ci wannan abinci tare da manzon Allah alaihi salatu wassalam qala falamma kharaja wa jalasa ala al-minbari da'a bi ina'in bi ina'i ma'i yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidansa ya zauna akan mimbarinsa sai sa aka kawo mishi ainihin abun da ake zuba ruwa a ciki kaman kofi ko ƙwarya ko makamancinsa fashariba ya shanya wannan ruwa wa huwa alal mimbar. ya sha ruwan alhalin yana kan mimbarinsa yanzuru na ilai mutane na kallon shi yurihum yurihim annahu la yasumu yawmal juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada musu cewa baya yin azumi ranar juma'a wannan hadisi al-imamu abu abdullahi al-hakimun nai saburi shi ne ya fitar da shi da kuma al-imamu ahmad har ida yau kamar da malam ya ambata a cikin musnad dinsa sai dai wannan hadisi yana da isnadi mai rauni domin a cikin isnadin sa akwai muhammad ibnu ishaqa mai sira da magazi kuma mudallisi ne ya kawo shi da an'ana sannan akwai huzaifata al-bariqi wanda malamai suka ce majhuli ne ba a san shi ba al-imam hafiz ibn hajar al a cikin littafin al-isaba ya danganta wannan hadisi ga al nasai wala alla yana cikin ainihin nuska ne ta al-kubra wallahu a'lam a takaice wannan riwaya ita ma a yadda take haka ba ta inganta kai tsaye ba amma muka kalla ta zo da abin da dama mun ji irin shi ne da haka za a yi saka ta a cikin shawahid da mutaba'at wanda za su ƙara ainihin armashi ga asalin riwaya wallahu a'lam wa fi musnadihi aidan عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هر إلى يوم أتكم مسندنا الإمام أحمد يتي دقى أبو هريرة الله يقارى مسيدا أبو هريرة يتي منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي تيوا يوم الجمعة يوم عيد ranar juma'a ranar biki ne na mako ga musulmai fala taj'alu yawma idikum yawma siyamikum kar ku sanya ranar ainihin ibada ku ta zama ranar azumin ku. illa an ta tasumu qablahu aw ba'dahu sai dai in kun yi azumi kafin ranar ko bayan ranar wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Hakim da isnadi wanda yake mai rauni malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da raunin wannan isnadi a cikin littafin Ad-Da'ifa a wurare guda biyu a lamba ta 5344 da lamba ta 6826 wallahu a'al wa zakar ibn abi shayba an sufyana ibn uyayna an imran ibn zabiyana an hukaym ibn Sa'adin, an ali ibn abi talib radiyallahu anhu Ya ce, daga ibn abi shayba ya ambata ta hanyar wannan isnadi zuwa ga sahabi aliyu dan abu ɗalibin Allah ya kara masa yadda aliyu ya ce man kana minkum mutatawwi'an min ash shahr ayyama daga cikin ku wanda di yake so yayi wasu azumi a cikin wani wata na tadawwi falyakun fi sawmihi yawmul khamis ya zama a cikin azumin shi akwai ranakun alhamis wala yasum yawmal juma'a kar ya sake ya azumi ranar juma'a fa innahu yawmut ta'amin wa sharab ranar juma'a ranar cin abinci ne da shan abin sha wa zikirin da ambatan Allah fa yajma'u Allahu lahu yawmayn salihai sai ya zama yayi azumi ranar alhamis yayi ambatan Allah ranar juma'a ya samu ranaku guda biyu waɗanda ya aikin alkhairi yawma siyamihi ranar azumin shi alhamis wa yawma nusukihi ma'al muslimina da ranar da kuma zai yi ibadoji waɗanda musulmai suke yi na yin wanka da fita sallar juma'a da yin zikirori da ambatan Allah da karatun sutur kafi da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abubuwan da aka san ana yi ranar juma'a wannan asari daga sayyidina Abu Hurairah sayyidina Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda sai dai isnadin shi ma yana da matsala domin wannan Imran dan Bubiyan din nan malamai suka ce da'ifi ne an jife shi da shi an ci Ibn Hibban shine kawai ya tanakudi a cikin maganganunsa Ka adatihi kamar yadda ainihin Ibn hajirin ya ambata a cikin ainihin wato lisanul mizan cewa ibnu hibbana yayi tanakudi game da wannan mutumin ɗan ƙasar kufa a inda ya kawo shi a cikin fiqat ya kuma ƙara kawo shi a cikin abdu'afa kamar yadda ya saba irin harkar shi Allah ya gafarta musu gaba daya a takaice wannan mutumi malam al bukhari da al-imam da ibnu adiyin aljurjani a cikin al kenan duka waɗannan malamai sun tabbatar da rauninsa ba za a shiri waya daga gare shi ba wallahu ta'ala ala wa zakar ibn jarir an mughira an ibrahima annahum karihu sawma yawm al-jum'ati liyaqwa ala salati ibn jarir ya ambata daga ainihin mughira daga ibrahim cewa ibrahim an-nakhai yace sahabbai da tabi'ai suna kyamatar yin azumi ranar juma'a saboda su samu ƙarfin yin ibada zama kun ji maganganun da ibn al ya kawo dangane da mas'ala ta yin azumin ranar juma'a wanda a takeice za mu iya haƙƙaƙe cewa azumin juma'a din kawai yana halasta ne idan kayi azumi kafin shi ko kuma in za ka yi bayan shi to dangane da bayan shi shine asabar to nan ne kuma aka sake samun wata tata birza game da hadisai waɗanda suka zo suke magana akan hukuncin azumin asabar kaga shi wannan na juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ai ya kuma ba da fuskar da zata ta iya halarta istisna'in da yi da kanshi shine idan an gwama alhamis da juma'a ko juma'a da asabar shi kuma na asabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yace sai in na farin ma'ana mantukin hadifin ya zo da gaciya ne akan farlanci kaɗai kenan duk azumin da ba ramuwar ramadana ba ba kafara ba ba bakance ba ba ainihin makamantansu waɗanda suke na wajibi ba ne to mutum baya yin azumin asabar da duk surar da yake tunani sawa'un ta zo ne don falalar wata rana ko don wani azumi mai daraja irin azumin ashura ko azumin arafa ko makamantansu da ire-iren maganganun da malamai suka yi baya halasta mutum ya yi sai in irin wannan surar ita ce surar da ya zama ya yi azumin juma'a kuma bai yi jiya alhamis ba to wannan malamai suka ce zai iya yin asabar domin yanzu azumin juma'a ya gwama shi da asabar domin kamar yadda wancan hadisin ya togace sai na farilla haka shi kuma wannan hadisin ya togace game da juma'a sai in rana bayanta ina fata mun fahimci wannan jama'a to malamai ne suka yi waɗannan maganganu ba maganganu mu bane ina fata ɗalibai su daina gaggawa da maganganu da malamai waɗanda ba su san kan wannan matsala ba da suke girin gidishi suna magana a kanta ina faɗan wannan alhalin ina itirafi da cewa wannan saɓani tsoho ne a tsakankanin malamai dangane da waɗannan hadisai da suke magana akan ainihin azumin asabar da makamantansu tsawon zamanin da aka yi ana rubuce-rubuce a cikin musulunci sai da shekara dubu da ɗori wannan matsala tana nan a cikin wato babuka na maganganu waɗanda ake saɓani a kansu don haka idan mutum zai shiga wannan saɓanin na farko tukunna ya tabbatar yana da ilimin da zai iya mu'amalanta saɓanin cewa a ilimanta yana da cancanta ya shiga wannan matsala in ba haka ba ya dawo cikin jahilai ko cikin ɗalibai ko masu saurare ya zaman shi lafiya ya kyale malamai waɗannan rigingimun da suka shafe su idan kuma ka ɗauki wata fatawa akan wannan maganganun ko to baya daga cikin ladabin addinin musulunci da saɓani ka tsananta ɓatanci akan wanda ya ɗauki wata domin masail ne fikiyat ba masail ne na aƙida ba ya kamata mu dinga yi wannan adalci idan mun bi wannan magana jama'a don kaga wannan yin azumi ranar asabar da sunan shi yana ganin ya fahimci to ayi saboda falala arfa ko da kana ganin kuskure ne bai kamata ka ainihin kyamace shi a kai ya zama abin gaba ba haka kai wanda kake ganin kar a yi kamar da mu muna ganin kar a yi domin aiki da asalin umumin hai wanda shine asali bisa malaman da bisa manganin malaman da suka tace manganin irin su Albani da malam ainihin Ali Hassan Ali Abdul Hamid a cikin Zahararau da makamantansu to ba daidai bane mu kyamaci wanda yake kamar yadda wanda ba ya yi ba daidai bane ya kyamaci wanda ke ma'ana da wanda ya karkata anan da wanda ya karkata a can masail ne fiqhiyya matukar ba mutum ya gina a kan san zuciya bane irin yadda mutanen mu suke yanzu an bayyana maka dalilai karara ka kasa kare naka dalilan sai kuma ka ce ni dai abin da na gamsu da shi kenan to wannan son zuciya ne wannan kuma ya shiga wani babi daban kenan ba addini kake yi ba akwai maganganu suna nan da tsawo da ainihin rigingimu idan aka zo kan asalin matsalar idan bukata ta kama za a iya baje su amma nan muna faɗa ne saboda an faɗi juma'a kuma daga cikin nassoshin juma'a akwai wanda suka zo ga sunan sahihai wanda suka bayani akan yin juma'a tare da alhamis ko yin juma'a tare da asabar to wanda ya yi azumin alhamis ya yi juma'a ya yi daidai wanda ya yi azumin juma'a ya haɗa da asabar da sunan yana yin azumin juma'a ba ita kaɗai ba wannan ma ba abin kyama ba ne hadisi ya togace wannan ƙabiyar ina fata mun gane wannan jama'a hadisi ne yadda wancan ya togace cewa sai farilla to haka wannan shi kuma ya togace cewa juma'a sai an hada da asabar ko an hada da alhamis wallahu ta'ala ala mas'ala ce take ainihin wato dai mas'ala khilafiyya malamai sun dade suna cece ku ce akanta kamar yadda na ambata jahilai da ƴan na ɗalibai wannan matsala ta fi ƙarfinsu kada wanda ya sa kanshi a cikin wannan rikicin wanda ya san ya sa kanshi a ciki to ya fitattun wuri dan yanzu nan ana zaune lafiya a garin nan da zaran an kai an kawo wata rana mai falala ta azumi ta zagayo asabar to haka zaka ci surutai ko ta ko'ina. da wanda ya halasta yayi da wanda bai halasta ba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da wanda ya san inda hadisan suke da wanda bai san inda suke ba wani ma dan ganganci sai ya fito ya ce hadisan ba su inganta ba ko hadisan muttaribai ne ko hadisan kaza ne kaga duk wanda zai faɗi wannan magana in an cirke shi ba zai iya tabbatar da ita ba to asalan ya sanya wa bakin shi linzamin da ya fi karfin shi kenan wallahu ta'ala a'lam malam yake cewa qultu al ma'khadhu fi karahiyatihi thalathatu umurin abinda ake dauka dangane da shine ya zama mahallin karhancin azumin asabar amin juma'a to abubuwa ne guda uku haza ahaduha wannan shine na farko bayani akan cewa ana so a samu karfin yin ibada walakin yushkalu alaihi zawalul karahiyya bi dhammi yawmin qablahu aw ba'dahu sai dai ana kawar da wannan karhancin idan an hada da ranar da take kafin asabar kafin juma'a ko bayan juma'a wasani abu na biyu wanda ya sa ake kyamatar da musulmi akan yin azumin juma'a annahu yau mu'idin cewa juma'a ranar idi ne wa huwa allazi ashara ilaihi sallallahu alaihi wasallama shine abinda manzon Allah ya ishara wa qad urida ala hadha at-ta'lil ishkalu ishkalani wannan illa da aka kawo wasu sun kawo matsala guda biyu game da ita ahaduhuma matsala ta farko an na saumahu laysa bi haram suka ce azumin dai juma'a ba haram bane wa saumu yawmil eid haram amma azumin ranar sallah karama ko babba to ai haram da haka suke ganin bai dace a kwatanta azumin a juma'a da azumin ranar idi ba dan azumin ranar sallah karama ko babba duk wanda yayi to ya aikata haramci amma shi wannan makruhi ne asani iskali na biyu annal karaha tazulu bi adami ifradi karhancin da ke cikin azumin ranar juma'a yana gushewa idan ba a kadaita ranar ba idan an hada da alhamis ko da asabar wa ujiba anil ishkalaini an ba da amsa akan waɗannan tangarda guda biyu da malamai suka kawo bi annahu laysa idu al'ami ai ba idi ne na shekara ba bal idul usbu a'a idi ne na mako wata harimu haramcin can innama huwa li sawmi idil am ya zo ne dan a haramta yin azumi ranan idi na shekara amma ranan idi na mako ba ba a kai karfin haramci ba ya tsaya ne a makaruhi wa amma idza sama yawman qablahu amma idan mutum yayi azumi kafin rana aw yawman ba'dahu ko yayi azumi bayan juma'a fala yakunu qad samahu sai zama kamar bai azumin juma'a ba li'ajali kaunihi juma'a wa ida saboda kasancewar shi juma'a da idi fatazulul mafsada annashi min takhsisi barnar da ake tunanin za ta taso daga keɓance juma'a da azumi sai ya zama an gusar da ita kenan idan aka yi alamis da juma'a ko juma'a da asab bal yakunu dakhilan fi siyamihi taba'an sai ya zama juma'a ta shiga cikin waɗannan ranaku ta bisu. wa ala hadha يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح يتي أكن ونن ني ذا أريكي زنچن دا الإمام أحمد دا نسائي دا ترمذي سكا رويتو دا عبد الله بن مسعود إن يا إن غنتا سوى قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر يوم, يوم الجمعة كأني ranakun da na naga manzon Allah ranar juma'a baya azumi wannan hadisi tabbas ya inganta daga ibnu mas'ud kenan yana yin juma'a ne tare da alhamis ko juma'a tare da asabar shine abin da yake nufi yadda za a fassara wannan ya akan ga manzon Allah yana azumi ranar juma'a amma idan aka bincika za a tare yayi jiya ko yana da niyyar yi gobe kuma koda ba haka ba ba za a ɗauki wannan aiki a aje magana ba domin waccan magana da yayi nassi ne aiki ko na iya daukan ta'awi kamar yadda dangane da asabar a aikace an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumin rana asabar amma shi ma aiki ne magana tana sama da shi a ka'idojin usul alqawlu muqaddamun ala alfi'li inda ta'arud malamai suna gabatar da magana amin aiki akan magana inda aka samu sabani tsakanin magana da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa in sahha hadha ibn al-qayyim yace idan wannan hadisi na ibn mas'udin ya inganta wanda mun ji ya inganta ta ayyana hamluhu ala annahu kana yadkhulu fi siyamihi tab'an wajibi ne a fassara shi akan cewa ranar juma'a na shiga cikin ranaku ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin azumi a cikin su ba ita kadai ba la annahu kana yufriduhu li sihhatin nahyi anhu ba za a taba dauka cewa yana kadaita ranar juma'a ba saboda ingancin hani da aka samu yayi dangane da juma'a da kadaita ta da azumi wa aina ahadithun nahyi sabita fi sahihaini min hadithil jawaz allazi lam yarwihi lam yarwahu illa ahadun min ahli sahih ibn al-qayyim yake cewa to ina za ka haɗa waɗannan hadisai da suka zo suna hani game da azumin juma'a a cikin bukhari da muslim ina za ka iya haɗa su da waɗancan hadisai da suke nuna wai ya halasta a yi waɗanda ba sa cikin hadisai ingantattu yana ƙara bayyana magana shine da yake cewa lallai da gaske an samu abin da ya zo ya nuna kyamatar da yin azumin asabar a juma'a kamar yadda ya kawo maganganun bayan da ya kaito maganganun ibnu abdul sai ke cewa wa qad hakama tirmidhi bi gharabati alhalin wancan hadisin da ya nuna halascin yin azumi ranar juma'a ita kadai al-imamu tirmidhi ya hukunta cewa hadisin bai inganta ba fa kaifa tu'aradu bihi al-ahadithu as-sahiha as-sariha ya za ya iya gwara wannan hadisi mai rauni da hadisai ingantattu ba zai yiwu ba thumma yuqaddamu alaiha sannan ma kuma a gabatar da shi a kansu duk wannan ba zai yiwu ba al-ma'khadh abin thalith abinda ake rikewa na uku dangane da hana yin azumin ranar juma'a ita kadai saddu zari'a toshe kabar barna min an yulhaqa bid-din ma laysa fi kar a je a danganta abinda baya cikin addinin musulunci a mai da shi musulunci wa yujibu at-tashabbuh wannan kuma ya tirsasa wa musulmai su zama suna kamantakekeniya bi ahlil kitabi da kiristoci ko yahudawa fi takhsisi ba'd ayyami ta bangaren kebance wasu ranaku bit tajarrud anil a'mal ad-dunyawiyya a kebance wata rana a waɗannan ranaku da aka kebance ya zama mutum baya yin komai na aikin duniya sai na lahira wannan yahudu suna yi nasara suna yi yahudu ranar asabar nasara ranar lahadi to kada musulmai su yi kama da wannan yanayin domin shari'ar musulunci ta yi nuni fil da kuma a tafsilance game da haramcin koyi da yahudawa da kiristoci da sauran kafirai a cikin addininsu da rayuwarsu da manhajin ainihin wato tafarkin rayuwarsu kai har ma da tunanin da suke aiki da shi da suturarsu da irin abincinsu da harshen su da tsarin zamantakewarsu da yadda suke bukukuwa ko jana'iza ko tarurrukansu duk waɗannan abubuwan akwai maganganu dalla-dalla da a jumlace waɗanda suke nuna hani akan musulmai su koyi da su masu neman ƙarin bayani su koma su karanta littafin iktida usratul mustaqim da mukhalafati ashabil jahim na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta mashi wanda wannan littafi yanzu haka a makarantar nan muna karanta shi da ɗalibai kusan duk mako a ranar asabar da safe irin wannan ainihin rana don yana daga cikin syllabus na wannan makaranta da tsarin da mala albani marigayi Allah ya gafarta mishi ya kafa wannan makaranta cewa kowane lokaci babu lokacin da za a tsiraici daga karanta da littafin ibn taymiya sai dai an sauke su gaba daya sannan ayyukuna ma'ana idan ma an sauke iktida'u za a sa wani za a ƙara sa wani in masu karantarwa ma sun mutu wanda za su gaji karantarwa za su ci gaba da kantar tafan ibn taimiyya muddin rayuwa da tafan ibn taimiyya da tafan ainihin malam albani nasiruddin da tafan shehu dan fodiyo waɗannan littattafai permanent syllabus ne na makarantar darul hadisi salafiya ta malam albani Allah ya gafarta mishi da haka ba za a tsare ta karantar da su ba ina fata mun gane a takaice a yanzu haka muna karanta littafin ibnu taimiya iktida usratul mustaqim mun wuce kaset na hamsin da wani abu a inda muke jin bayanai dalla dalla a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani mai girma da fassarar magabata cikin sahabbai da tabi'ai game da ka'idoji waɗanda ake bi wajen hana kwaikwayo da kashirai a cikin addini da rayuwa da manhaji da karantarwa da ɗabi'u da maganganu da harshe da komai Allah ubangiji ya samu dace don haka in aka bar musulmai suna yin azumi ranar juma'a to zai zama an wayi gari suna yin wata ibada da ta kama da ibada irin ta yahud da nasara wanda wannan kuma ya saba wa ka'idojin alwala walbara na da musulmai wa mu ila hadha ma'ana anna hadha yau ma, lamma kana zahirar al alal ala ayyami ka ƙara ƙarawa akan waɗannan bayanai cewa wannan rana ta juma'a yayin da ya zama falalatta ta bayyana akan sauran ranaku kana da'i ila saumihi qawiyan sai zama abin da zai tirsasa mutum zuwa ga yin azumi ranar asabar a ranar juma'a to yana da ƙarfi fa huwa fi mazinnati in nasi fi saumihi ranar juma'a ta shiga wurin da ake tsammanin mutane su taho da yawa suna yin azumin ranar juma'a wahtifalihim bihi mutane su dinga murna da zagayewar juma'a da kuma sun yi azumi a cikin juma'a ma la yahtafiluna bi saumi yawmin ghairi irin yadda ba za su dinga celebrating yin azumi a wata rana wadda ba juma'a ba wa fi dhalika ilhaqun bi shar'i ma laisa minhu idan suna yin haka to sun tsinkayar da wani abu ga addinin musulunci abinda baya cikin addinin musulunci musulunci bai zo da haka ba bai zo da a dinga yin azumin juma'a ana murna ana jin cewa akwai falala ranar juma'a ba don haka wanda duk ya ƙara wannan abin to yayi yi ilhaki duk wata rana wanda musulunci bai ce a wayi gari ana farin ciki na musamman da sunan addini da ranar ba wanda duk ya tashi yana wannan yayi ilhaki shine ranar da kai aure ta kewayo kace za ka yi anniversary ran da aka haife ka ta kewayo kace za ka yi bikin birthday ran da aka haifi wani babba sawa'un manzon Allah ne da kanshi ko wani shehi ko wani wanda ake kauna ake girmamawa a ce bari a tuna da rana a yi murna ko ranar yara ko ranar mata ranar yaƙi da tafuka da duk waɗannan ranakun ilhaƙi ne a cikin addini ina fata mun gane wannan saboda mene saboda musulunci bai zo da su ba waɗannan abubuwan sa daga cikin abubuwan da ibnu taymiya ya tattauna su a cikin wannan littafin walihaza dan haka ne walihaza ma'ana saboda wannan ma'ana ce wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai nuhiya an takhsis lailatul juma'ati bil qiyam min bainil layali aka hana kebance daren juma'a rana alhamis da dare kenan aka hana a keɓance wannan dare da wata ibada ta musamman li'annaha min afdalil layali domin daren juma'a na daga cikin darare masu falala hatta faddalaha ba'dhum ala lailatul qadri har wasu suka kai matuƙa wajen ganin falalar daren juma'a a inda suka ce ya fi daren kaddara falala duk da wannan magana ce mai rauni wa hukiyat riwayatun an ahmada an ruwaito wannan riwaya daga ahmad fahiya fi mazinnati takhsisiha bil ibada sai zama daren juma'a ya zo daidai lokacin da ake tsammanin a keɓance shi da ibada faha sama shari'un zari'ata sai shari'a ta zo ta yanke wannan ƙofa ta ɓarna ha aka toshe wannan ƙofa bin na nahi an taksisi ha qiyami aka hana keɓance daren juma'a da ibada ta musamman wallahu a'ala Allah ya fi sanin daidai fa’in ƙila bayan da malai wannan dogon tattaunawa sai ce idan ku aka ce ma na fi takhsis mil gairi bisiyam to me za ku ce game da idan mutum ya keɓance wata rana daban kamar litinin ko talata ko laraba ita kaɗai yana yin azumi ranar. Ƙila, sai a ce amma taksisu ma hushari shari'a abin da shari'a ta keɓance, ka mil isnai kamar ranar juma'a ranar litinin wa yau arafa da ranar arafa wa yawmi ashura ranar ashura fa sunnatu wannan sunna ce mai kyau dan shari'a ce ta zo da kanta ta keɓance waɗannan ranaku ta ce a dinga azumin su wa amma takhsisu ghairihi amma keɓance wata rana wadda ba wannan ba ka yawmi sabti kamar ranar asubuci wa sulasa da ranar talata wal ahad da ranar lahadi wal arba'a da ranar laraba fa makruhun ka keɓance wata rana daban wadda shari'a ba ta keɓance ba to wannan abin kyama ne a addini wa ma kana min a ƙaraba ila shabbe bil kuffari da takhsisi ayyami a ayadihim bit ta'zim wa siyam fa ashaddu karaha daga cikin su wanda kuma daga cikin ranakun nan talata laraba lahadi da asabaci da makamantansu wadda ka keɓance sai ya zama garin keɓance ta ka yi kusanci da kamantakekeniya da kiristoci ko yahudu to tsananinta ya fi kamar asabar kamar lahadi kenan saboda suna girmama wannan ranaku kai ma ka zo kana girmama ranar da irin taka ibada fa ashaddu karaha wannan ya fi tsananin kyama wa aqrabu ila tahrim kuma ya fi kusa da a ce haramun ne wannan jama'a shine karken tattaunawar da ibnu taym ibnu al-qayyim ya mana dangane da wannan ainihin mas'ala ta hadisin azumi ranar juma'a keɓance kamar yadda muka ce a ran nan za mu karanta wasu 'yan ƙarin bayanai kaɗan game da wasu hikimomi da suka shafi wannan mas'ala daga cikin littafin sharhin al'imamun nawawi ala sahih muslim wanda aka fi sani da suna al-minhaj bi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj na al-imam abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi a dimashqi al-mutawaffa sanata 60 wa 70 Badal al-mi'ati as-sadisa lil hijra gashi a cikin wannan juz'i ne na hudu daga cikin wannan littafin a bugun darul fikar gashi zan karanta mana a cikin juz'in nan na hudu a cikin ainihin kashi biyu ne kowane juz'i yana ɗauke da juz'ai ne guda biyu ko mu ce kowane mujalladi yana ɗauke da juz'ai ne guda biyu to a cikin juz'i na takwas mujalladi na hudu juz'i na takwas daga shafi na goma sha shida gashi inda imamu muslim yake cewa babu karahati siyami yawmil juma'ati munfarida babun da ke bayani akan karhancin yin azumin ranar juma'a shi kadai يتي حدثنا أمر الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد حميد بن جبير عن محمد بن عباد ابن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم wa rabbil ka'aba wa rabbi hadha albayt wannan dai riwayar da muka ji ce daga ainihin malam ibnu al-qayyim cewa an tambayi Jabiru dan Abdullahi yana cikin dawafi a ɗakin Allah dangane da azumin ranar Asabar amin ranar Juma'a sai yace ce eh lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yace kuma na rantse da Allah ubangijin wannan daki sai malam muslim yake cewa وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريب ابن جريد أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى يكاومش متابعة كنان توتا أينهن هنيا دبن da isnadin shi daga Muhammad dan Rafi malamin su al-Imam Muslim din daga ainihin abdurrazzab can daga sufiyanu ɗan uyaina nan kuma daga abdurrazzab usan'ani kenan sai ƙara cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana habsun wa abu muawiya an al-a'mashi hawwala sanad wa haddathana yahya ibn yahya wallabz lahu qala akhbarana abu muawiyata an al-a'mashi an abi salihin an abi huraira wannan kuma hanya abu abu salihin daga abu huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده wannan hadisin shi ma kamar yadda muka ji shi a cikin wancan littafi na ainihin zadul ma'ad gashi nan cewa manzon Allah ya hana yin azumin ranar juma'a sai in kayi azumi kafin ko za ka yi bayan wa haddathani abu quraib qala haddathana husayn ya'al al-ju'afi عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan ma wata hanya ce daga ibn sirina ma'ana mutaba'a ga wancan hanya ta abu salih yace la takhussu yawmal juma'ati la takhussu juma'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu min ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum jama'a kun ji hadisan da Imam Muslim ya kawo a wannan babi to dama mun riga duk mun karanta su muna so ne mu karanta sharhin da al-Imam an yayi daga inda yake cewa wa fi hadhihi al-ahadithi ad-dilalatu adh-dhahira li qawli jumhuri ashabi shafi'i a cikin waɗannan hadisai akwai hujja qarara akan magana da ɗaukacin ƴan mazhabin shafi'iya suka yi wa muwafiqihim da ƴan wasu mazahib ɗin da suka dace da su annahu yukrahu ifradu yawmil juma'ati bis-sawmi cewa ana kyamatar da kadaita ranar juma'a da yin azumi illa an yuwafiqa adatan lahu sai in wannan azumi ya dace da wata al'ada da mutum ya saba ta azumi fa in wasalahu bi yawmin qablahu aw ba'dahu aw wafaqa adatan lahu bi an nazara an yasuma yawma shafa'i maridihi abadan fa wafaqa yawma al-jum'ati lam yukra li hadhihi al-ahadith yace wannan yana nuna cewa idan mutum ya hada juma'a da ranar da ke gabani ko bayan juma'a ko kuma azumin ya dace da wata al'ada da ya saba ta yin azumi kamar a ce yayi bakance cewa idan mara lafiyan shi ya warke zai yi azumi ranar da mara lafiyan ya warke zai yi azumi wa shagarinta misali sai zama ran da mara lafiyan ya warke ta dace da gobe juma'a to nan in yayi wannan azumi ba za a kyamata ba wa amma qawlu malikin fil muwatta maganar da maliku ko ya faɗa a cikin muwatta cewa lam asma ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh wa man bihi yuqtada naha an siyami yawmil juma'a juma'a. wa siyamuhu hasanun wa qad ra'aytu ba'da ahli al-ilmi yasumuhu wa urahu kana yataharrahu fa hadha alladhi qalahu huwa alladhi ra'ahu magana da muka ji daga Imam Malik cewa shi bai san wani abu da ya hana azumin ranar juma'a ba bai ji malaman garin suna faɗa ba kai ya ma ga wasu malamai waɗanda ake koyi da su wanda muka ji an ce ana tsammanin su Muhammad ibn al-Munkadir ne Ya ce ya gansu suna yin azumin juma'a kuma yana ma tsammanin da gangan suke kintatan juma'a ko yi zai mai radini sai ce fa lazi kalahu ko lazi ra'ahu wannan abin da maliku ya faɗa iyaka abin da ya gani kenan wa a ra'a hu khilafa mara ahuwa. wani wanda ba shi ba sun ga abin da ba wannan ba Wa sunnatu muqaddamatun ala ma ra'ahu huwa wa gairu sannan sunna tana gaba da abin da maliku ya gani tana kuma gaba da abin da wani wanda ba maliku ya gani ba jama'a kaga dake imamu nawawi ba irin ibnu hazim bane kaji raddi ne a natse da nawawi da ibnu hajirin suna wa malamai raddi amma ba sa kausasawa sai zama ba a jin haushi ba a kyamatar su. ibnu hajirin ibnu eh, abin nan kuwa ibnu hazmin kuwa kamar da makaranta a can bayan kuntuna shi kuma yana da kaushin baki harshen shi dan uwa ne na tagwaye amin alƙalamin shi ko ɗan uwa ne na tagwaye da shi takobin hajjaji hajjaji yanka da takobi shi kuma yanka da alƙalami shi ne zahabi ya ce wannan sai ya sa Allah ya mishi sakamako da za an waifaƙa shi sa malamai shi ma ba sa ɗaga mishi ƙafa idan sun zo raddi gare shi suna cin mutuncin shi su yi ƙasa-ƙasa da shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya yanzu dai wannan kaga raddi ne amma duk malikiyancinka baka yi saka ce an zagi maliku ba iyakacin abin da ya gani kenan ya ce wasu kuma sun ga abin da ba wannan ba kuma koyaye ne suna tana sama da abin da maliku ya gani tana kuma sama da abin da wani shi ya gani irin wannan maganganun su mala albani suke faɗa a garin nan aka ce suna zagin malaman fikihu suna suka izala suna suka shehunnai da makamantansu to gaji imamu noyi na faɗan fiye da shekara 700 وقد nayu an عن صوم juma'ati fa فيتعين القول به Kuma ya inganta manzo Alayhi salatu wassalam ya yi hani game da azumin ranar juma'a da haka wajibi ne a ba da fatawa da haramcin azumin ranar juma'a wa malikun ma'azurun maliku kuma sai alalibo mushi uzuri fa innahu lam yablugu sai a ce uzurin shine wannan hadisin bai riske shi ba qala daudi من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولم يبلغه ولو بلغه لم يخالف wannan malami ya ce maliku bai samu hadisin nan ba ne da ya same shi kuwa da bai saba mashi ba don ba ɗan bida ba ne ƙalar ulama'u malamai suka ce wal hikimatu fin nahayi anhu an anna yawmal juma'ati yawmu du'ain wa zikirin wa ibadatin abin da yasa aka hana azumi ranar juma'a saboda ranar juma'a rana ce ta addu'a da ambatan Allah da ibada minal gusiri tun daga wankan juma'a wata bikiri ila salati da fita sallar juma'a da wuri wanti wantizariha da tsayawa jiran sallar juma'a wastima'il khutba da sauraron khutba wa iksarin zikiri ba'adaha da yawaita ambatan Allah bayan an gama sallar juma'a liqaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce fa'ida qudiyatis fantashiru وابتغوا ardi فضل الله واذكروا الله كثيرا bayan an gama sallar juma'a ku shiga cikin ƙasa ku nemi falalar Allah kuma ku ta zikiri da haka daga cikin abin da ake bayan sallar juma'a ci gaba da zikiri tsawon wuni wa ghairi zalika min al ibadati fi yawmiha da sauran ibadojin da ake yi a wannan rana fastuhibbal fitr fi sai aka zama an mustahabbantar da mutum ya zama yana cin abinci rana dan ya samu karbin ibada fa yakunu a'awanu lahu ala hadhihi alwaza'if wannan karfin da zai samu na energy abinci sai ya ƙara taimaka mishi akan tashi ya waɗannan ayyuka wa ada'iha da gabatar da su nashatin cikin karsashi wanshirahin laha da buɗewar kirjin shi watalazzubi biha da kuma jin daɗin aikin min gairi malalin wala sa'ab ba tare da ya ƙosa ko ya gaji ba da wanda ke azumi kamar da kowa ya sani bisa ɗabi'a yakan gajiya kuma kosa da abubuwa saboda yunwa ta hantare shi amma wanda ke cikin shan ruwa fa to zai fi samun karsashi fiye da mai azumi shine mala ya ci gaba da cewa wa huwa nazirul hajj yawm arafa irin wannan mutumin da ke shan ruwa ranar ranar juma'a to abokin gwajin shi shine alhaji wanda ke filin arafa bi arafata fa inna sunnata lahul fitru sunna a wurin shi shine ya sha ruwa yayin da sauran mutane da suke wasu garuruwa sunna a wurin su game da wannan rana shine mene su azumi ko amma alhajin da ke tsaye a arafa aka ce ya sha ruwa saboda mene saboda ya samu karfin yin ibadojin da ake saboda bisa ɗabi'ar wurin da lokacin kuma wuri ne da lokaci mai tsananin rana dan asalin lokacin arfa na farawa ne daga bayan zawali bayan lokacin sallar azhar har zuwa cikin daren goma ga wata to wannan lokacin gaba ɗayan shi a ƙasar makka da a ko'ina inda rana take fitowa wuri ne lokaci ne da wuri mai wahala akwai zafin rana akwai ƙishirwa akwai tsananin wahala don haka ake buƙatar mutum ya ci abinci ya sha ruwa don ya ji ƙarfin yin ibada sai aka ce to wanda di yake filin arfa kai ya azumi duk wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ya san fa'idar wannan ainihin fatawa da wannan tsarin dan kana cin abincin ma zaka ji ka galabaita saboda cunkoso da yawan mutane da tsananin zafin rana jama'a ina fata mun gane wannan kama sabaka taqriruhu li hadhihi al-hikma kamar yadda ya gabata an yi bayani akan wannan hikima dangane da azumin Arafa fa in qila idan wani yace law kana kadhalika lam yazal an-nahyu wal karahatu bi sawmi bi sawmin qablahu aw ba'dahu li baqa'il ma'ana to ai ana nan dai tana jika ko da mutum ya yi azumin alamis da juma'a ko juma'a da asabar to zai zama dai ya sha wahalar ranar juma'a fal jawabu amsa da za a bashi annahu da lahu bi kabla hu au ba da hu ma jibiru ma karya yahsul min futurin ta taqsirin fi wa za a waza'if yawm aljum'ati bi sababi somi idan ka ce a to wanda ya azumin alamis da juma'a ai zai fi wanda ya juma'a kawai galabaita ko wanda ya juma'a da asabar zai fi wanda ya juma'a kawai galabaita don haka wannan baya cikin hikimar hana azumi sai yace sai a baka amsa da cewa wanda ya azumin alamis da juma'a ko juma'a da asabar ya samu karuwar ladan azumi wanda zai amfani da wannan ladan ya augmentin din abin da zai faru na takaita ayyukan da zai ran juma'a haji malaman Allah ni gama ma'ana idan kai azumi alamis kai juma'a to ranar juma'a akwai tendency na ya zama ba za ka iya yin tasbihi da yawa ba ba za ka yin zikiri da yawa ba ba za ka iya fita da wuri ba ba za ka jura abubuwan da ya kamata ka jure na ranar juma'a ba ko to wancan azumin jiyan sai ya zama ya yi ainihin ya cika wannan deficiency din da ka falar da ake nema ka samu jama'a kun ji fiƙihu ko wannan sune ne malan na gaskiya jama'a Allah ya gafata Imam nawawi wakila wasu kuma suka ce sababuhu khawful mubalaga fi ta'zimihi abin da yasa aka hana azumin ranar juma'a saboda ainihin tsoron kada wasu su kai matuƙa wajen girmama juma'a bi haithu yaftatinu bihi ko yuftatinu bihi sai zama an fitinu juma'a kama uftutina qaumun bisabt kamar yadda wasu mutane yahudi kenan suka fitinu da asabar asabar a gun yahudawa rana ce ta ja musu fitina iri daban-daban wa hadha da'if yace duk da wannan magana ce mai rauni muntaqidun bi salatil juma'a wa ghayriha za iya warware ta da cewa ranar juma'a akwai ibada akwai sallar juma'a da makamantansu mimma huwa mashhurun min waza'ifi yawmil juma'ati wa ta'zimihi daga cikin abin da suka shahara na girmama ranar juma'a da kambama ranar juma'a ana karanta ayoyi na musamman da surori na musamman a sallar asuba da karanta sutur kafi da ainihin salati da yawan ambatan Allah da cin gayu da ake da fita da wuri da ake da sallar juma'a da hudu ba. duk waɗannan sha'air ne da cikin nan ana girmama juma'a to kenan ba a tsoron a kai matuƙa wajen girmama ta dan an riga an kai matukar ana girmama ta dinance ko shine ce to wannan ta'alilin ba bayi da ƙarfi Wakila sababin na li alla ya ataqida wujubahu don kada wasu su ɗauka cewa wajibi ne azumin juma'a wa huwa da'ifun muntaqidun bi yawmil ithnaini wannan ma yana da rauni za a warware shi da cewa ai ranar litinin ma ana mata azumi fa innahu yundabu sawmuhu an ce mustahabbi ne wala yaltafitu ila hadha al-ihtimal al-ba'id ba a juyawa zuwa ga wannan ihtimalin babu wanda yake tsammanin ranar litinin azumin ta wajibi ne wa bi yawmi arafa wa yawmi ashura wa ghairi zalika hakanan ranan arafa da ranan ashura duka azumin su mustahabi ne mai karfi ne ana so a yi amma babu wanda ya taba tunanin cewa sun zama wajibi da haka game da juma'a ma ba dan tsoron wajibci ne aka karhanta ba fassawabu ma qaddamna wallahu a'lam yace abinda muka gabatar na farko din can cewa ka samu karfin ibada shine daidai Allah ya fi sanin daidai wa fi hadha al-hadith an-nahy sarih an takhsis lailatul juma'a bi salatin min bainil layali wa yawmiha bi sawmin kama ta kaddama wannan hadisai suna nuna karara karhancin hani da aka yi akan keɓance daren juma'a da ibada kamar yadda aka hana keɓance ranar juma'a da ibada wa hadha muttafaqun ala karahiyatihi dangane da ainihin daren juma'a da ranar juma'a da abin da aka hana waɗannan abubuwa malamai sun ittifaki akan karhanci wahtajja bihi ulama ko malamai sun kafa hujja da wannan zance ala karahati hadhihi salati mubtada'a allati tusamma ar raga'i akan karhancin yin sallan nan ta 'yan bid'a da ake ce ma masalatun raga'i wadda ainihin gazali ya kawo a cikin iya ulumuddin wadda ake yi ranar juma'a ta tsakiyan watan rajab a tashi a wata ibada ta musamman wai sunanta salatun raga'ib sai yace ce qatalallahu wa bi'aha wa muhtari'aha Allah ya tsine wa dan bid'a da ya wannan bid'a ya kera ta fa innaha bid'atun munkaratun min al bid'a ce a bar kyama daga cikin bid'o'i allati hiya dalala wa jahala wa fiha munkaratun zahira a cikin wannan sallah da ake salatun raga'ib akwai abubuwan kyama na karara in ka koma ka sake karantawa a cikin littafin shi majmu sharh muhazzab yayi waɗannan maganganu irin su ko kuma ba fiye da haka ka ja sai da ya tsinuwa ya ce Allah ubangiji ya tsine wanda ya kera wannan bid'a da wanda ya kawo ta nawawi ba jama'a da ake ganin shi shiru shiru Allah ya gafarta mushi yace wa qarsan sannafa jama'atu min al-a'imma musannafatun nafisa wa musalliha wa mubtadi'iha wa dalail qubhiha wa وابتلانها وتدلل tadalluli أكثر aksara min an والله أعلم yace malamai su rubuta littafai da dama dan bayyana muni da kyamatarwa da nuna cewa sallar raga'ib bata ce bid'a ce mai yin tabatacce ne dan bid'a ne malamai sun rubutu da yawa wanda ba za a kididdigewa ba anan Allah shi ya fi sanin daidai jama'a kun ji ƙarin bayani daga al-Imam nawawi a cikin littafin sharhin Muslim sai ƴan uwa su kuma su ƙara karantawa su ƙara bin maganganun da malamai suke a wasu a wasu littafai waɗanda ba wannan ba wallahu ta'ala ala da sai mu koma gun malam al-imam shaykhul islam thani ibnu qayyim al-jawziya yace as-salifatu was-salasuna falala daga cikin falalar juma'a ta talatin da uku. wannan ita ce falala ta ƙarke da ya kawo a cikin jiran giyar haka muka dinga karanta su daga falala ta ɗaya ta biyu ta goma ta ashirin yanzu ka ji har ta talatin da uku wajen karatun mako uku ko mako saboda ibn qayyim ilimi ya ishe shi yana tumbatsa ne jama'a ba ɗan jigari jigari ne ko malami wanda yake haka peripheral wanda yake ɗan sama sama ba a'a malami ne duk yadda kake jin ma'anar kalmar malanta a cikin addinin musulunci ya kai a kira shi da wannan suna Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ayyukan shi karbabbu ne yace annahu yawmu ijtima'in nasi wa tadhkiruhum bilmabda'i mabda'i wal ma'ad cewa ranar juma'a rana ce ta taruwan mutane don su taru a wuri ɗaya a tuna musu farkon halitta da kuma komawa da za su yi zuwa ga Allah maɗaukin sarki wa qad yastami'una fihi tadhakkur al ma'abadi wal ma'ad kasancewar a waƙar shara'a Allah subhanahu wa ta'ala li kulli ummatin fil usbu'i yawman yatafarraguna fihi lil ibada Allah Ubangiji ya shar'anta wa kowace al'umma wata rana a cikin mako wacce za su tsayu don yin ibada wa yajtami'una fihi al'umma su taru a wannan rana zakkuril mabda'i wal ma'ad dan su dinga tuna farkon halitta da ƙarshenta was sawabi wal iqab su tuna sakamakon alkhairi da za a yi mutanen kirki da uquba da za a yi mutanen banza wa yatadhakkaruna bi ijtima'ahum yawmal maljam'in akbar idan mutane suka taru ranar juma'a su dinga tuna haɗuwa da za su yi haɗuwa mafi girma ƙiyaman idan an tashe su baina yadai rabbi alamin a gaba ga Allah ubangijin talikai wa kana ahqqal umami bi hadha al-ghard al-matlub yawm al-yawm alladhi yajma'u ya zama ainihin wato abin da yafi cancanta al'ummomi su ainihin haɗu su tuna a wannan rana shine tuno taron nan ya dinga tuna musu da cewa Allah zai haɗa halittu gaba ɗaya wa zalika yawmul juma'a kuma cewa wannan taron da Allah zai haɗa halittu gaba ɗaya ranar juma'a ne faddakharahu Allah li hadhihi al-umma li fadliha wa sharafiha sai Allah ya keɓance ranar juma'a ya baiwa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalar ranar juma'a saboda falalar al'umma da darajarta fa shar'a ijtima'ahu sai Allah ya shar'anta wa umman manzan. Allah sallallahu alaihi sallama su dinga haɗuwa ranar juma'a fi hadhal yawmi a ranar juma'a li ta'atihi don su haɗu su biyayya Allah su ma Allah da'a wa qaddar ijtima'ahum fihi ma al linaini karamati Allah kuma ya ƙaddara za su haɗu su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi da sauran al'ummai za su haɗu ranar juma'a ta ƙiyama kenan don al'umman nan su samu karamar da Allah ya musu Allah ka samu a ciki fa huwa yawmul istima'i shar'an fi dunya ranar juma'a shari'a ta hukunta a dinga taruwa ranar juma'a a nan duniya wa qadaran fil akhirah sannan kuma qaddara Allah ta hukunta a dinga haduwa ranar juma'a za a haɗu ranar juma'a a lahira wa fi miqdarin tisafihi وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازله da gwargwadon raba rana da za a yi ranar juma'a daidai sanda rana ta raba ta yi zawali daidai sanda ake huduba da sallah a nan duniya to a ranar alkiyama ranar juma'a tashin alkiyama daga safiya da za a fara tashin alkiyama zuwa daidai wannan lokaci na daidai lokacin sallar juma'a ba za a gushe daga wani lokacin ba alhalin yan aljanna sun riga sun shiga masokinsa aljanna Allah ka samu a ciki wa ahlun nari fi manazili yan wuta sun riga sun shiga masaukansa na wuta Allah ka tsare mu kama sabata an ibnu mas'udin min ghairi wajhin annahu qala kamar yadda ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud ta fuskoki da dama aka ce ya fassara aya mai zuwa ya ce la yantasifu naharu yawmul hatta ya ƙi da ahalul fi manazilihi la yantasifu naharu yawm al hatta ya ƙi da ahalul fi manazilihim jazakumullahu khair rana ta raba ba ranar ƙiyama. face yan aljanna suna baccin rana ya ƙilu suna ƙailula suna siyasta a cikin gidajensu masaukansu a cikin aljanna Allah ubangiji ka samu a ciki wa ahlun nari fi manazilihim alhalin yan wuta kuma su ma sun shiga cikin gidajen sa wuta ubangiji Allah ya tsare mu wa qara sai sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wannan aya fadan Allah ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yan aljanna a wannan rana za su samu wuri mafi alkhairi matabbata mafi alkhairi wa ahsanu maqila da kuma ma'wa shine maqil anan wurin zama mafi kyau ya Allah ka sanya mu a cikin mu da malamanmu da mu da ƴan uwanmu da sauran al'umma musulmai wannan aya ce a cikin furqan aya ta 24 wa qara'a sai ya ƙara karanta aya mai zuwa shi sahabi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace Allah yana faɗan thumma inna maqilahum la ila al-jahim sa'annan kuma su ƴan wuta maqilahum ma'awahum kenan la ila al-jahimi haka wannan aya ibn mas'ud yake karanta ta gashi malam yake cewa wa kadhalika hiya fi qira'ati ibn mas'ud yana karanta wannan aya haka a cikin qira'arsa ita ce ayan thumma inna marji'ahum la ila al-jahim kamar da sauran malamai qurra'u suke karantawa wannan magana haka malaman tafsiri suka hakaito ta daga al-imamu ainihin wato tabari zuwa qurtubi da bagwi da ainihin al suyuti da sauransu a cikin littafansu Al'imamul bagwi a cikin sharhu sunna da ibn al-mubarak a cikin kitabu zuhudi su kuma sun hakaito wannan asali sai dai wasu malamai suna ganin isnadin shi yana da inqita'i kamar yadda Ibn katirin ya ambata a cikin tafsirinsa wallahu ta'ala a'lam a takaice dai fassara ce ta sahabi wanda ya fassara waɗannan ayoyi a ƙarƙashin su ibn qayyim yake fitar da wannan fa'ida wallahu a'lam ولهذا كون inna سبعة ta'rifuhu al umam allati laha kitab dan haka kasancewa kwanakin mako bakwai ne waɗanda suka san wannan su ne kawai al'ummomin da suke da littafi yahudu kirista da musulmai wa amma fa amma ummatul la kitaba laha al'ummomin da ko ba su da littafi fala ta'rifu zalika illa min man talaqahu minhum an umamil anbiya sauran al'ummomi ba su san yadda za a gane kwanakin mako ba sai in sun taba haduwa da al'ummomin da ke da annabawa a cikin su suka gaya musu dan babu wata alama ta bambance tsakanin juma'a da asabar da lahadi ba kamar rani ne da damuna ko sanyi da zafi wanda akwai alamu na climate change za su sa iya gane cewa to yanzu damuna ne to yanzu rani ne to yanzu kaza ne yanzu hunturu ne yanzu bazara ne ba A ga ranar juma'a da asabar da lahadi da litinin da laraba duka irinsu daya sunayen ne kawai suka bambanta su to ya za a gane cewa ranakun mako ba biyar ba ba shida ba ba goma ba a'a bakwai ne sai saboda an samu wahayi wanda Allah ya aiko wa annabawa suka karantar da al'ummomin da annabawan suka zo gare su kenan wanda ba su da labarin annabawa ba su da yadda shi su gane cewa kwanakin mako bakwai ne suke maimaituwa ina fata mun gane wannan sai ke cewa fa innahu laysa huna alama hissiya yu'rafu biha kaunul ayyami sab'a babu wata alama da ake iya gani da ido wacce za a gane kasancewar ranaku cewa guda bakwai ne bi khilafi shahri was sana sabanin wata da shekara wa fusuliha da kuma wato yankunan da ke cikin shekara bazara rani damuna kaka'a da makamantansu walan walamma khalaqallahu as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin yayin da Allah kuma ya halicci wala ma khalaqallahu as-samawati wal arda yayin da Allah ya halicci samai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su cikin kwanaki da bakwai shida wa ta'arrafa bidhalika wa ta'arrafa bidhalika ila ibadihi ala alsinati rusulihi wa anbiya'ihi Allah kuma ya sanashe da ainihin bayinsa zuwa ga wannan ta harshen manzanninsa da annabawansa yayin da Allah ya wannan shara'a lahum fil usbu'i yawman yudhakkaru fihi yudhakkiruhum fihi bidhalika sai Allah ya shar'anta ma bayi rana guda a cikin mako wacce a cikin wannan ranar zai dosa tuna ma bayinsa wannan aikin da ya yi na halittar duk duniya sama da ƙasa da abin da ke tsankaninsu a cikin kwanaki shida wa hikimatul khalqi ya dinga tana musu kuma hikima halittu wa ma khuliqu lahu da kuma dan me aka halicci halittu din wa bi ajalil alami kuma ya dinga tana musu da lokacin ƙarewar duniya wa tayyis samawati wal ard da lokacin da za a nade sammai da ƙasa wa audil amri kama bada'ahu subhanahu wa'adan alaihi haqqan da kuma yadda al'amari zai koma kamar yadda Allah ya fara shi wannan alƙawari da Allah ya ɗauka kanshi na gaskiya wa qaulan sidqa kuma zance ne na gaskiya da Allah yake bada labari wali hadha dan haka ne Kanan annabiyyu sallallahu alaihi ya yaqra'u fi fajr mil juma'a suratai alif Lamin mim wa hal ata ala alinsani dan haka ne muka ji cewa manzo alaihi salatu Wasalam ya kasance yana karanta a cikin sallah asuba ta ranar juma'a yana karanta alif lamin tanzil sajada da kuma hal'ata alal insani suratul insani kenan yana karanta waccan a raka'a farko ya karanta wannan a raka'a ta biyu limashtamalat alaihi hatani suratani mimma kana wa yakunu min al-mabda'i wal ma'at saboda abin da ke cikin waɗannan surori guda biyu na abin da ya faru da abin da zai faru abin da ya faru na farkon halitta da abin da zai faru na ƙarken halitta wa hasharin khala'iki da kuma tayar da halittu wa ba'athihim min ƙuburi da fitar da su daga cikin ƙaburbura ilal jannati wan nari zuba yan aljanna aljanna a zuba yan wuta a cikin wuta la li ajalis sajada ba wai ana karanta wannan sura musamman alif lamin sajada bane dan wai ƙarin sujuda ke cikinta na sujud tilawa kama ya yadhunnuhu man naqasa ilmuhu wa marifatu, kama yadda wanda suke da naqasa a cikin ilimin da sanin su suke riyawa akwai wasu jahilan malamai ya ambace su da irin wannan kalma a baya cewa suna riya cewa ai a cikin suratul sajada akwai sujudu tilawa to wannan sujudu tilawa wai dan ita ne ake karanta sura a ranar juma'a dan ya zama ranar juma'a an samu ƙarin sujuda a sallar asuba ta ranar juma'a fiye da sauran sujudai da ake yi a sauran salloli ya zama tana da biyar kenan yace wannan jahilci ne a ana karantawa ne saboda alif lamin tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqul iftara kaza kaza kaza kaza ka karanta sura tana dauke da bayanai akan ainihin tashin halittu da da halittar su da ranar alkiyama da makamantansu haka hal ata alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahum min nutfatin amshajin har zuwa ƙarshen su waɗannan ba tafsiri muke ba na mu ce bari mu ba ayoyin ɗaya bayan ɗaya mu ji amma ɗalibai su koma su karanta doran matanin ayoyin da kuma maganganun da malamai suke a cikin tafsiransu dangane da fasarar ayoyin zaka samu cikakkun bayanai game da waɗannan masayi ɗin da malam ke ishara zuwa gare su na ainihin farko da ƙarshen halitta da tashin duniya da makamantansu wallahu ta'ala ala yake cewa ya'ti bi min suratin ukhra da haka ne da sai a kawo wata sujuda a cikin wata sura daban waya taqidu anna yau yawmil juma'a fuddila bi cewa suna kudirci ai a wato kawo sujuda a cikin wata sura da kudirta cewa wannan sujuda wata falala ce ta ranar juma'a wa yunkiru ala man lam yaf'alha suna inkari ma ga dillimamin limamin da bai yi sujuda ta tilawa a sallah asuba ranar juma'a ba wa haka za kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil majami'il kibar irin wannan karatun na karanta surorin da ke tuna lahira to manzon Allah ya kasance duk inda aka yi taro haka yake karatun shi a sallah kal a'yadi wa nahwiha kamar idin babba da karamar sallah bis suratil mustamila ala tauhidi yakan karanta surar da ke bayani akan ɗayanta Allah wal mabda'i wal ma'adi da bayani akan farko da ƙarshen halitta wa qasasil anbiya'i ma'a umamihim da labaran annabawa da yadda suka mu'amalanci al'ummomin su wa ma'amala Allahu bihi man kazzabahum da kuma yadda Allah ya hukunta waɗanda suka karanta annabawa wa kafara bihim waɗanda suka kafirta suka kafircewa annabawa min halaki yadda Allah ya darkake su washaqa'i Allah ya sa suka zama matsiyata wa man amana minhum da kuma yadda Allah ya mu'amalanci waɗanda suka yi imani da annabawa wa saddaqahum suka gaskata annabawa minan najati wal afiya waɗanda Allah ya tseratar isa su cikin lafiya da albarka ma'ana kamar yadda ci gaba da bamu bayani yace kama kana yaqra'u fil idaini bi suratai qaf wal qur'anil majid wa qtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar kamar yadda a sallar idi guda biyu babba da karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratul qaf wal qur'anul majid ita ma ta dauke da bayani ne akan annabawa da kissoshin rigingimun da suka yi da mutanensu da labarin lahira hakanan kuma iqtarabatis sa'atu wan shaqqal ta ɗauke da bayani akan maganganun da suka shafi annabawa da irin yadda aka kareta su da labarin tashin alkiyama da kusantowarta da bayani akan alamominta haka nan yakan karanta wa taratan wani lokaci kuma yakan karanta sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghashiya su ma labarin lahira ne da tashin alkiyama da abin da zai faru waɗancan maganganun sun zo a cikin hadisin al'imamu ahmad a cikin musnad da al'imamu muslim a cikin asai ɗinsa da kuma al'imamun nasa'i a cikin sunan ɗinsa wannan kuma ya zo ne a cikin littafin imamu muslim an samu bayani a ciki a cikin hadisan muslim da suke tabbatar da manzon Allah yana karanta sabbi da hal ataka hadisul ghashiya a sallar ainihin wato idi wataratan wani lokaci kuma ya qara'u juma'a ci bi juma'a yakan karanta sotar juma'a ainihin sabbin kenan ta juma'a a cikin sallar juma'a kamar da al Muslim da Abu Dawuda suka ruwaito daga sahabi Abu Huraira limata dammanat min al-amri bi hadhihi as saboda abin da ke cikin sotar juma'a na bayani akan umarni akan yin wannan sallar ta juma'a wa ijabi sa'i ilaiha da wajabcin fita a tafi inda ake yinta wa tarkil amalil aiki anha da wajabcin barin duk wani aiki da zai kawo tarnaki akan halartar juma'a sawa'un kasuwanci ne ko noma ko aikin gwamnati ko kiwo ko zaman banza wal amri bi iksari zikrillahi da kuma umarni akan yawaita ambatan Allah li yahsula lahumul falahu fid darain dan bayi su samu tsira a duniya da lahira fa inna fi nisyani zikrihi ta'ala al ataba wal halaka fid darain domin a cikin mance ambatan Allah yin watsi da ambatan Allah to akwai al'ataba dameji wal halaka da halaka ni a duniya da lahira Allah ka tsare mu daga manta ambatanka wa yaqra'u fi saniyati bi surati idza ja'aka munafiquna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a raka'a ta biyu ta sallar juma'a yana karanta idza ja'aka al munafiquna tahziran lil ummati minan nifaqil murda murdi dan ya tsortar da al'umma shi daga munafunci wanda zai lalata musu addininsu duk munafiki yana samun matsala game da addininsa sannan kuma ya jawo musulmai matsala duk inda munafiki yake shi ya samu matsala sannan kuma ya zama sila ta haifar da matsala a cikin musulmai kalla ga tarihin munafikai da irin yadda suka haifa manzon Allah da tarnaki a zaman shi na Madina walau kharaji fikum ma zadukum illa khabala in ma sun tare da ku wajen wani yaƙi ko ta addini ba abin da za su ƙara muku sai taɓewa za su sa masu rauni a cikin ku shakka da shubuha su aibata shugabanninku su ainihin ware su hana ruwa gudu kamar yadda su ɗan salulu suka yi ta yi wa gwamnatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tsare mu daga sharran munafikai wanda suke cikin musulmai wa tahdhiran lahum min an tashghalahum amwaluhum kuma dan a tsoratar da muminai daga kar su yadda dukiyarsu wa auladuhu da ƴaƴansu su shagaltar da su an salatul juma'a daga barin juma'a wa an zikrillahi kuma kar su yadda dukiya da 'ya'ya su shagaltar da su daga ambatan Allah wa nahum in fa'alu zalika da bayani a kan cewa idan mumini ya bari dukiyarsa da 'ya'yansa suka sa ya zama munafuki. ko suka shagalta da shi daga bautar Allah da ambatan Allah khasiru wala budda wannan mutum yayi asara babu makawa akan asarar shi Allah ka tsare mu daga irin wannan asara wa habban lahum alal infaqi kuma dan a kwadaitar da mu'minai akan ainihin su dinga ciyarwa allazi huwa min akbari asbabi sa'arti wanda ciye da dukiyarsa dan daga kalmar Allah da taimakon na da su da taimakon addinin Allah na daga cikin dalilai mafiya girma wanda za su ba mutum sa'ada a duniya da lahira wata haziran lahun min hujumil mauti don kuma a jakunnan musulmai akan cewa mutuwa fa tana nan tana afkowa wahum ala halatin ya al ikala a lokacin da suke neman su tara dukiya su samu ainihin dukiya su tara ta siri taya su zauna kawai suna ci mutane suna zaune a duniya suna ta ƙoƙarin tara dukiya da nufin idan ta taru za su samu risu zauna kawai su yi aikin su dukiyar shine ma'anar ikala da sai a dinga tuna musu cewa to kana cikin tara dukiyar nan fa ba dole ne ka kai lokacin da zaka gama tara ta ka zauna zaman ci ba ka iya mutuwa Waye ta mannaunar rad'a da kuma yadda mutane suke fatan bayan sun mutu sura tana ba da labarin tana tsotar da mutane kar su bari su mutu ba yi aikin da dace ba don kada su je alkiyama su je suna kururuwa suna roƙon don Allah a ba su dama su dawo duniya wala yujabu na ilaiha alhalin ba za a amsa musu wannan bukatar ba wato suratul ah, ah, munafiquna tana ga mutum ya bi a hankali karfa ya bata lokaci na banza bai yi abin da ya kamata ba dan in ya mutu to babu sakon abin opportunity babu dawowa babu kari uba babu spilling in ka mutu shikenan ka riga ka samu matsala in baka yakin alkhairi ba ubangiji Allah ya tsare mu mare ci gaba da cewa wa kadhalika kana sallallahu alaihi wasallama yaf'alu inda qudumi wafdin yuridu an yusmi'ahum alquran haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa duk sanda yayi baki tawaga waɗanda suka zo kuma ya so ya jiyar da su alƙur'ani wa kana yutilu qira'atahu qira'atas salati aljahriya lidhalika dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawaita karatun sallolin da ake yi a bayyane dan ya ƙara wa mutane waɗannan fawaidin saboda ana jin karatun to ana sa ran ya zama mutane suna tadabburi a sallar asuba da magriba da isha da sallar idi da sallar juma'a da ire-irensu shi sai yana daga cikin fiqhul liman na juma'a a ga yana taƙaita sallar amin huduba mun karanta a baya ko yana tsawaita salla. ku kalla ku ga yanda mafi limaman mu suke nuna mutane ba su da fiqh sai a yi muku huduba awa ɗaya da rabi har ku gengedi sallar minti takwas wannan ya saba wa gaba ɗaya manhajin sunna game da sallar juma'a amma haka galibin limamai suke illa man asama Allah wa qalilun jiddan mahu daka ya kamata limaman juma'a su ji wannan kuma su gane umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sarran mutane ka dinga bi ba dan galibi mutane suna cewa to ai ai mamudin mu ba su san ana tsawaitawa ba a yi wa mutane abin da suke so ana yi wa mutane abin da shari'a take so ne sai su kuma a koya musu aƙida yadda su saba wa zuciyarsu da ƙauna abin da shari'a take su idan aka koya mutane ilimi sai su zama zuciyarsu ta gyaru tana shirye da ta karɓi duk abin da shari'a ta ce a yi ko da ya saba wa asalin ra'ayinsu ko al'adunsu kai malami gaga zama malamin jama'a kai ba ɗan siyasa bane ɗan siyasa shine ake sa ran ya tafi majalisa to idan ya je ba ra'ayin shi zai kai ba ra'ayin constituency din shi zai kai ku kalla ku ga concourse lokacin da aka je zaben primaries a 2011 sai dai tara mutanen Kano yace jama'a za mu tafi primaries na PDP wa kuke so mu zaba suka ce wani da aka duk yan Kano da suka je wannan nan suka zaba domin suna wakiltar jama'a su ne yanzu tukuna to dan siyasa ke kai kuma malami kana wakiltar Allah ne ne ma'anar malami da ka za ga mutane abin da Allah yake so ne ka kuma koya musu yadda da biyayyar abin da Allah yake so a bi amma kada malami ya zama yana intiqa'in me mutane suke za su in sun ji ba za su ji haushi ba dama sun saba da shi dama sun yadda da shi ya dinga zarzaba to wannan shine malamin mutane kenan ba malamin Allah bane wannan laisa rabbaniyya ina fata mun gane wannan to ai wannan karatu yanzu mutane ba za su so shi ba ba a saba da jin shi ba ba a taba gani ba zai raba kan mutane nan ba a saba ba ilimin mutane bai kai ba ai an dade ba a ji labari ba duk wannan zindikanci ne jama'a duka wannan ba aiki ne na malaman kwarai ba malamin kwarai ya gaya wa mutane abin da Allah ya ce kuma ya koya musu su yadda da su yadda zuciyarsu ta saba da yadda abin da Allah ya ce dan haka jama'a ma musu ji wannan ku daina korafi ma limamin da ya doguwar sallah sawa'un a juma'a ne sawa'un a magariba ne sawa'un a isha ne ko asuba in dai bai tsawaita ya wuce haddin shari'a ba wannan abin da yake yi shine daidai zaka je masallatai da dama ka tarar mutane sun rikita masallatan jahilai wanda ba za su iya limancin nan ba saboda su suka kawo kuɗin da aka saka tiles a masallacin wani shi ke kawo mai duk sati a saka a janareto ya taɓa cikawa wannan malami kuɗin da aka biya kuɗin asibiti da mace ta haihu ko ya ba shi aron mota an ɗauko mishi amarya sai su ga suna da minna akan malamin sai ta mishi wulaƙanci su dinka kafa mishi dokoki wani har yayi zama frustrated ya bar limancin as gaskiya malam sai a kira limami fa a zaune da shi ta malam mu mu gane wannan sallar da kake mana ba sallar asuba minti ashirin eh a dinga karanta mana falaki da nasu mana wanda kowa ya iya waye hana ku je ku koyi limanci kuma ku koyi karatu sai ga liman gaba daya shiga cikin damuwa yaya zai na Allah zai gaya musu ko wanda suke so Da ya kamata mutane su gane farko dai sallah ita ka zo yi duniya ba abin da ya kai muhimmanci a cikin ibada wanda ka bai a duniya kamar sallah ana ɓata lokaci awoyi ana kallon kwallo ana kallon fim ana fira ana shirme ana bacci ana duk wani ƙadangarancin duniyar nan a mutane la amuna ba sa gajiya amma da an yi sallar minti sha biyar isha'i ko asuba sai zubuta suna korafi suna Allah isa zama wani irin shashanci ne wannan Allah ya tsare mu don haka malam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana karanta waɗannan surori idan ya yi baƙi. da kuma idan yana sallah wadda ake yi a bayyane kama kana yusalli bin a'rafi wa bituri wa Qaf. kamar yadda kasance yana sallan magariba sallan magariba jama'a manzon Allah ya karanta suratul a'raf a sallan magariba sama da aya 200 da suratul tur wa tur wa kitabin mastur wajen aya 60 da wani abu da suratul qaf wal qur'anul majid wa kana yusalli al-fajr bi nahwi 100 aya yakan yi sallah asuba diman da'ima a al'adar shi in dai ba wani aridi na tafiya ko uzurin kukan yaro ko makamancin haka ba to yakan karanta aya ainihin ɗari ne ko ta har zuwa ɗari biyu a sallar asuba jama'a ina fata mun gane wannan da haka limamai su saba da yau mutane karatu da yin ibada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ita ce kada yake da garantin Allah ya da ita wanda duk ba ita ba babu garantin Allah ya da ko zai karba ko kuma Allah ma yana son a yi irinta mutane kuma su saba su gane cewa sallah da suke yi ta fi komai muhimmanci a cikin ayyukan ibadan nan idan ta gyaru komai ya gyaru in kuma har kai ka kai batacce da ba za ka yin sallah mai kyau ba to kar ka sa wa limami shubha ko ka mishi gori dan kana da minna a kan shi ka sa ya ɓata sallar shi ta al'umma sai ka bar masallacin ka kuma masallacin yan gargajiya ko wanda ake ce musu fijo ko wanda ake ce musu abun nan jincen kowa mai ake ce musu waɗanda kafin kai alula an yi raka uku sai kuma can ka dinga yi ranar alkiyama da kai da su kwasa abun da ga wa Allah Allah ya tsare mu za mu sarara anan sai Allah kai mako mai zuwa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi